yan wa abinda hudu mu ta kunsa yau insha Allah shine bayani akan neman albarka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aurarraki da ake yi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hudu ba take cewa ya ku musulmai bayan Allah ina makaina da kan kanku baki daya wasiya da jin tsoron Allah domin tsoron Allah shine wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe ya koyan uwa masu imani lallai yana daga girman ni'imar Allah subhanahu wata'ala a kanmu ni'ima ta aure domin aure hutu ne da samun cikakken nutsuwa kuma yana daga cikin ni'imomin Allah waɗanda dukkan alkhairai suke tabbata ta hanyar aure abin da ya shafi addini ko duniya abin da ya shafi mutum ɗaya ko taron jama'a shi miji baya da wanda zai tarwatsa mashi bakan cikin da ya tattaro daga duk wanda ke cikin mutan duniya fiye da matar shi haka ita ma mata ba wanda ya isa ya kwanta mata da hankali cikin mutan duniya fiye da mijinta saboda haka kowane daga cikin ma'aurata abin natsuwar abokin zamansa ne saboda haka ya ku muminai ku tsare waɗannan ni'imomi na Allah subhanahu ta'ala da ya sanya a hannayenku sai Allah ɗin ya dawwaman maku da waɗannan ni'imomi ɗin na natsuwa a cikin aure domin ta hanyar godewa da yin imani da wama a ni'ima take tabbata kuma ku kiyayi butulce ma ni'imomin Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya tafiyar da waɗannan ni'imomin daga hannayenku domin da musu da jayayya da sabon Allah musibu suke sauka allah subhanahu wataala yana cewa yayin da ubangijinka ya sanar ka ambata cewa lallai in kuka gode mani zan kara maku in kuma kuka butulce mani to ku sani azabata mai tsanani ce muna roƙon allah subhanahu wataala dukkan dace ga dukkan ma'aurata allah ya albarka gare su da kuma kansu allah subhanahu wataala ya haɗa kawunan su a cikin alkhairi ya ku bayan allah amma duk mutumin da ya zurfafa bincike da gani ido a zamani da halin da muke ciki yanzu zai ga fahimce-fahimce sun canza sun sassaba a cikin mafi yawan gidajen ma'aurata me yasa wai fitintinu da gaba suke yawan aukuwa a cikin gidaje me yasa hutun nan da aka ambata a cikin aure da natsuwa ya karamta me yasa mushkiloli da rigingimu suka dinga yawaituwa da karuwa a cikin gidajen masu ma'aurata sake-sake na aure nawa ya yawaita tsakanin ma'aurata kotuna da ke yanke hukunci nawa-nawa suke makare da ƙararraki na ma'aurata ya yi ƙaramci ka samu gida da babu rigima ko rashin natsuwa ta aure a cikin wannan gida to mu sani babu abin da ya jawo mana wannan sai wato wasu al'amurra haramtattu a shari'a waɗanda suke kuma hanannu a cikin al'adanmu waɗanda mutane suka riƙe su su ne abin take abin koyi waɗansu alamu da za su iya nuna cewa su wasu ne ta inda ake fara rayuwar auren baki ɗayanta da al'amurra waɗanda suke ababen kyama a shari'ar Allah ake kuma gina auren akan waɗansu al'adu masu rusa auren kuma don in haka ne babu mamaki ka samu wannan aure da aka yi ya kare da watsewa da wargajewa lallai darare da kwanuka na murna aure idan an lura za a ga sun ciccika da kururuwa ta ababen da shari'a ba ta so sun cika da sabon allah ubangijin talikai saboda haka ba abin mamaki har abada a ce ka ga aure ya tabbata da daddare amma ya wargaje ya watse da rana a cikin waɗannan lokuta za mu ga yawan bukukuwan aure sun daɗu kuma ana ta taro na aure wannan babu laifi saboda me bushara ce da alkhairi aure ba a san a ɓoye shi sai dai abin da ke kore wannan ni'imomi ko godewar wannan ni'ima ta aure shine aukuwar mafi yawan ababen da ke saba ma Allah a cikin wannan aure da ababen da shari'a ta hana ta yi masu waɗanda suna gurɓata wannan aure ɗin suna tafiyan masa da albarkarsa dukkan amfanin aure ɗin yana iya tafiya ta dalilin wannan ababen da shari'a ba ta so da ake aikatawa a cikinsa kuma bala'i da musiba yana iya sauka a cikin wannan aure ya kamata ya zanto mun raya aurenmu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata ya zamanto cewa mutane sun tattaru ne akan abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗa maimakon mu zauna mu cinye lokaci wurin wasanni da wargi da yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so bai yadda da shi saboda da ambaton Allah ne zukata suke samun natsuwa domin kuma samun albarkokin Allah a cikin rayuwar aure kuma ya zamanto an gina auren ya zamanto ya faru da alkhairi don a samu iri nagari a samu amfani mai yawa ya ko musulmai yana daga abin da ke sabawa a shari'a game da taro na aure da murna aure shine yadda maza da mata suke haduwa suke cakuɗe ɗaya a waje guda ba tare da ko in kula da abin da zai iya faruwa na barna mai girma ba da musibu waɗanda suke na kaico sai ka ga mutum namiji baligi ajanabi ya zauna yana kallon matayen mutane waɗanda ba su hallata ya kalle su ba suna cikin kamala ta adonsu sannan kuma na ɗauke-ɗauken hotuna hotuna masu motsi da waɗanda suke ba sa motsi yanzu wannan irin mutum baya kishi akan matan musulmai ta yaya wannan mutum zai hallata ma kan shi kallon matayen da ba nashi ba alhali sun caɓa adonsu ta yaya wannan mutum zai zamanto mara kishi ina kishin matayen yake ina kuma mazajen matayen ina kishin su yake ina ubannin 'ya'ya 'yan mata su ma ina nasu kishin waɗanda matan da suke halarta irin wannan tarurruka wani irin mutum ne wanda ke da addini yake da kishi zai iya yarda a tsaya ana ɗaukar hoto ko bidiyo na matarsa amaryarsa ko ɗiyarsa ko 'yar uwarsa ko mahaifiyarsa ko ma wata 'yar uwarsa a jiki sannan a zo a giggita waɗannan wato hotuna ga fasikai da waɗanda suke masu wargi da wasanni samari su rika tuttura ma juna ana yayyadawa ana tutturawa ko ina da ko ina alhali waɗannan da aka ambata tun daga amarya din suna cikin cikar adonsu da yawa waɗannan hotuna da waɗannan fina-finai suka jawo waɗansu musibu da bala'o'i da yawa suka ɓata ginin aure da yawa sake-sake ya auku ta dalilin wannan ɗauke-ɗauken hotuna da yawa asirin da ke rufe ya tonu ta dalilin waɗannan hotuna yana daga mafi girman abin da shari'a ba ta so a cikin hidima ta aure shine barin waɗansu 'yan mata ko mataye ma da suke yi game da sallah a wunin aure ko kuma su yin sallar akan lokacinta wai da hujjar cewa wai ai sun yi kyakkyawan ado sun caɓa ado sun yi manne-manne ba sa son su sa ruwa su wanke wannan kalar kwalliya alhali wannan yana kaiwa zuwa ga tozartar da sallah inda al'amarin ƙarshe ke komawa ga fada hukumar Allah da kuma cirewar albarka aure yana daga saba ma shari'a fitar da mataye suke daga gidajensu a ranar buki sun fita bayan fuska cike da kwalliya an fita ba a rufe fuska ba an fita an caccaba ado an fita an shashafa turare kuma sun shuɗe a gaban mazaje waɗanda ba nasu ba a cikin waɗannan tufafi kala-kala waɗansu sun kama da tsareci sun kama da na jin kunya ga wata can ta sanya tufafi siriri waɗansu wata kuma ta sanya tufafi masu kama da tsareci wata ta sanya tufafi masu huje-huje wata kuma ta sanya tufafi waɗanda suke ɗagaggu masu yankakke da tsagin gefe wata kuma ta sanya tufafi matsatsu a jikinta sun dai siffantu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga su sun sa sutura amma a tsarara suke yana daga abin da ke wato shari'a ba ta so a game da hidimar aure shine gayyato makiɗa da mawaƙa da kayan kiɗe-kiɗe da kayan sharholiya da kuma amfani da ababen shaye-shaye masu bugarwa da dukkan nau'insu da shigar maza da 'yan mata da samari da haɗuwa ana yin rawa tare da 'yan mata din ko 'yan matan su kama yin rawa a gaban mazaje da rera waɗansu irin waƙoƙi fitsararrun waƙoƙi babban abin mamaki shine ga mutumin da ke kashe dukiyarsa don ba wa'innan makaɗa da waɗannan mawaƙa ba don komai da zai iya komawa gare shi na amfanin lahira ba a'a abin ma zai iya koma mashi abin tambaya a gaban allah da kuma yi mai hukuba a ƙarshe saboda mai ya ciyar da dukiyarsa da gangan akan waɗanda suke fi tsararrun bayi yana daga abin da shari'a ba ta so game da hidima ta aure shine kwaikwayon masu bautar wuta a ranar bukin aure ko auren hidima ta aure da zuwa kukkunna kendira a wurin wannan taro na aure sai kuma ya zamanto ta taso shi ma ya taso ya sanya mata zoben amarci ko kuma wannan ya ciyar da wani wani kalan abinci ko wata alewa ko kuma su kama rawa a gaban al'umma ko kuma su rika wato musayar sumbunta gaban kowa da kowa da kala-kalan ababe dai waɗanda lalle-lalle suna gusar da kunya mai kunya ba zai iya yin su ba kuma suna shafi albarka dukkan wannan al'ada ce ta nasara kuma addininmu ya umarce mu da mu saba musu ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa Allah ka mayar mu zuwa ga addinin mu maidawa mai kyau hudu ba ta biyu take cewa ya ku bayin Allah abin nan fada na ambata na nuni zuwa gare shi dan kaɗan ne daga cikin mai yawa daga abin da kowa yake iya gani ko yake ji yaya zai yi gare mu a ce mu kyale karantarwa addinin mu mu koma mu waɗansu karkatattun al'adu da wani koyi wanda yake mai rauni wanda raunin sama ya fi raunin gidan gizo-gizo wajibi ne a kama mu ji tsoron allah gaba ɗaya musamman ubanni da dukkan masu kula da al'amuran mata ku ji tsoron allah subhanahu ta'ala game da bukukuwan auren rake ku koma mu addinin ku kan kanku hisabi ku binciki kawunan ku ku auna ayyukan ku ku gani daidai suke ko ba daidai ba ku ji tsoron allah game da matayenku da 'ya'yayenku mata ku ji tsoron allah game da tufafin da suke sawa da kuma hijabansu ku ji tsoron Allah game da nisanta su ma'ana ku nisanta su ga duk ɗabi'a mara kyau babu abin da ya fi mana kyau fiye da a ce mai murna aurenmu da abin da zai ɗaukaka addininmu mu kasance masu gaskiya tare da ubangijinmu masu gode ma Allah game da ni'imominsa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sassaukar da albarkokinsa da kwanciyar hankali da natsuwa da dacewa ga dukkan ma'aurata a cikin abin nan sabuwar rayuwarsu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah kada ku keta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ta yaya zai dace ga musulmi wanda ya san dokokin Allah ya tsaya yana keta su saboda dare guda ko wani wuni guda wanda bai sani ba zai ma iya rayuwa a cikin wannan wunin koko zai mutu fala hawla wala quwwata illa billah